Allah ya ji da gafara ga sa abubakar tafawa balewa a nan birnin bauchi cikin watan ramadan yau muna tara ga watan ramadan shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace da ranar nawa 26 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatu ne a cikin suratul isra mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da tara yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta sittin Allah ka albarkace mu da albarkar suratul isra da alqur'ani gaba daya Allah rahma bismillah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 إلا إبليس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا الله يا البركة الله كبر تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira ubangiji mu mai girma da daukaka yace ka tuna yayin da muka ce maka haƙiƙa ubangijinka ya kewaye mutane wa ma ja'alna ru'ya a raina. kuma ba mu sanya ganin idon naka wanda muka nuna maka ba illa fitnatan linnas face don nuna maka ɗin ya zama jarabawa ce ga mutane. Wa shajaratar mal'unata fil Qur'an kuma ba mu sanya la'antacciyar bishiyar nan ba wadda aka ambace ta a cikin alkur'ani ita ma sai dai don ta zama jarabawa ga mutane wani khawifuhum Allah ya ce muna tsoratar da mutane sai dai fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira ba abin da tsoratarwar ke ƙara musu sai dai kangarewa mai yawa sai dai kangarewa mai girma wannan aya tana da iskali a wurin waɗansu wajen iya fassara ta ku tsaya ku fahimce ta da kyau Allah madaukakin sarki yace da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa iz qulna laka kamar yadda muka sha faɗa wa iz bi wazkur hina ko wazkur iz wannan iz din mabniyu ne amma fi fi mahalli nasbin maf'ul ka tuna lokacin da muka maka wahayi muka ce da kai inna rabbaka ahata bin nas hakika ubangijinka ya fi karfin kowa don yana kewaye da mutane ba inda mutane za su iya gudu kuma mutane ba su da katakus da za su iya komi sai abin da shi ya ga dama shi ne ma'anar inna rabbaka ahata bin nas Wa ja'alna ru'ya allati التي أريناك الرؤيا anan a larabci ana ana zuwa da abubuwa ya zama mafarki Kala ya bunayya la taqsus rufiyaka Kala ya abati hada ta'wilu Rufiyaya. wannan mafarki ne arru'ya kuma yana zuwa a matsayin masdar na ra'a bi ainihi ru'yatan wa ru'ya kamar yadda al-Imam al-Bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa don haka yana iya zama ganin abu a cikin mafarki yana iya zama ganin abu kiri da musu shi ma sai a ce rubiya Abdullahi dan Abbas da zo fassara nan wurin sai ce wa ma ja'alna rubiya allati arayna ai wa ma ja'alna ma ra'aytahu bi iyanan abinda muka nuna maka ka gani da idon ka kiri da muzun nan ba mu sanya shi a matsayin komi ba illa fitnatan linnas sai dai saboda ya zama jarabawa ga mutane bi ma'ana illa ibtila'an wa ikhtibaran wa imtihanan linnas faman sha'a a faman wuffiqa lis-sawabi amana biha wa saddaq wa man lam yuwaffaq kadzabaha wa kafara wanda ya dace ya ci jarabawar sai ya gaskata labarin abin da muka nuna maka wanda kuma bai dace ba sai ya ce ƙarya ce saboda dama mun nuna maka ne don mu jarraba mutane mu ga wa zai yarda to menene aka nuna masa galibin malamai cikin magabata tun daga Abdullahi bin Abbas zuwa sauransu sun ce ma'uriya riyanan lailatal isra abinda aka nuna masa ya gani da idon sa na daga ayoyin Allah masu ban mamaki a ranar a cikin daren Isra'il, wannan kuma ita ce surar da take magana a kan Isra'il, kamar yadda muka ji a farkon surar a cikin gabatarwar wajen farkon wannan sura mun yi bayanin abubuwan mamaki da suka faru tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi da dawowarsa da kuma yadda aka samu muhawara tsakanin waɗanda suka yarda da waɗanda ba su yarda ba suka ce wannan ƙarya ce tsagwaronta ba yadda za a yi mutum ku yi bankwana da shi ya tafi ya kwanta ya fito da safe ku gan shi ba tare da ya yi tafiya ba gida ya shiga kuma ya zo ya ce muku shi jiya ya yi tafiya ya tafi wata ƙasa wadda a lokacin idan za a je sai an yi wata guda ake tafiya sai an yi wata guda ake dawowa kaga tafiyar wata biyu sai ce muku shi a cikin daren ya je ya dawo kuma da ya je bai tsaya a can ba sun yi tafiya kuma zuwa sama saman kuma ba sama ta ɗaya ba ba ta biyu kawai ba har zuwa ta bakwai bayan ta bakwai ɗin ma an wuce har ya je ya kai ziyara cikin aljanna har ya je ya ga aljanna ya ga wuta kuma har ya je ya gana da ubangiji ya dawo kuma gashi da safe muna magana wannan maganar a wurin irin mutane da lokacin da suke auna wahayi da hankalinsu ba za su yadda ba to shine Allah ya ce wannan abun da muka nuna maka ka gani din lallai kan ya gani laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga abubuwan mamaki daga ayoyin ubangijinsa mafi girma to idan yi ba bada labari sai Allah ce in kaje kaje ka faɗa wanda ya ga dama yadda wanda ya ga dama ya ce ƙarya kake yi kai dai ka san gaskiya kake yi wanda ya gaskata kama ya san gaskiya kake yi idan kowa ya karyata kama ubangijinka ya san gaskiya kake je ka faɗa to shine Allah ya ce dama mun nuna maka ne fa don mu gwada mutane saboda a yi yattinki a ga waye zai yi imani na gaskiya da gaibu wani da kuma da dama akwai ɗan shakka a ransa sai ya zama wannan abun shi zai sa a yi a ware a yi a zaɓa a zaɓa a ga masu imani da gaskiya shi ne ma'anar illa fitinatan linnas sai dai don mu jarraba mutane wanda ya ci jarrabawa zai yarda wanda bai ci jarrabawa kuma ba zai yarda ba to shine wa ma ja'alna ru'yallati arainak abun ganin idon nan da muka nuna maka ba mu sanya shi haka kawai ba sai da manufa manufar ita ce illa fitnatan linnas don ta zama jarabawa ga mutane kun fahimci wannan an gama da wannan maganar sai Allah ce washajaratal mal'unata fil qur'an ita kuma ash-shajarata anan ita ma mansubun ne ala al-mafduliyya badal ne na ar domin ar a can mansub ne wa ma ja'alna ru'ya to kuma wa ma ja'alna shajarata almal'unata fil qur'ani kadhalika illa fitnatan linna wannan itaciya la'antacciyar ma ba mu sanya ta ba mu ce ka zo ka ba labarin ta akwai ta sai dai don ita ma ta zama jarabawa don haka abubuwan biyu ne jarabawa biyu ce jarabawar abubuwan da ya ce ya gani a hanyar isra'i da mai jarabawa ta biyu ita ce ya zo ya ce musu ai a cikin wuta akwai wata bishiya kuma wannan bishiyar a cikin wuta ta dira kuna fahimta kuma ita ce abincin ɗan wuta to wai zai da hankalinsa ka ce wai a cikin wuta kuma akwai bishiya ana fahimta to shine Allah ya ce shi ma ya ce in Allah ya ga dama sai ya aje ai ba duk abin da ke cikin wuta ne aka gaya mana ba an gaya mana kawai abin da Allah ya ga dama a gaya mana to amma don Allah ya ce ma hiya illa zikra lil bashar kawai abin da zai iya zama mana wa'azi aka faɗa to inda Allah ya ga dama da sai ya kifa dan labarin a shajaratul maluluna sai ka je ka gani in za ka shiga Allah ya raba mu da ita to sai Allah ya ce ka je ka faɗa ka ce a cikin wutar jahannaman da za ku shiga ko kafirai akwai wata bishiya a ciki to wannan abun sai yasa suka ƙara kafircewa ka san in Allah bai nufe ka da shari'a ba kamar da muka karanta a baya sai Allah ya toshe zuciya kuma sai Allah ya faɗi abin da sai mai imani kaɗai zai yarda kai kuma haka sai ya daɗa ƙara sa ka kiyarda saboda dama Allah baya so ka yarda dama ba neman ka ake ka yarda ba don haka sai a faɗi abin da zai sa in ba mai yarda ba ba zai yarda ba wanda kuma dama ba mai yarda ba ne zai ƙara ƙin yarda na fata ana fahimta wa shajaratal mal'unata fil qur'an da bishiyar nan tsinanniya wadda take cikin alqur'ani to ta bishiya ce tsinanniyar nan Allah bai faɗi sunanta ba wannan bishiyar tsinanniya ita ce shajaratu zakku itaciyar zakku Allah ya ce mata almal'una inanniya saboda dama duk abin da ke cikin wuta aiki inanne ne to amma asalin ma'anar almal'una shine kullu ba'amin karihin barfin yusamma mal'unan inda al'arab su idan ka ba su abinci mai cutarwa sai su ce wannan tsinannen abinci ne suna yawan tsine ma abinci don abincin da za su ci ne a cikin wuta kuma tun da mai cutarwa ce ba mai amfani ba ce saboda haka tsinanniya ce dama ko saba cewa mummunan abinci tsinanne to ga wata tsinanniyar bishiya tana jiran kuna fahimta duka wannan shine ma'anar ash-shajaratul mal'unatu fil qur'an Allah ya ba mu labari a cikin al har wuri uku cewa akwai ta bishiya a cikin wuta sunanta shajaratu zaqqum Allah ya fara faɗa a cikin suratul safat sai a cikin suratul zukhruf sai kuma a cikin suratul waqi'a Allah ya faɗa a cikin suratul safat bayan yayi magana akan mu'minai da abin da za a ba su sai Allah ya ce li mithli hadha falyamalil amilun mu'minai su yi kokarin neman abin da aka faɗa din nan sai Allah ce a zalika khairul nuzulan am shajaratuz zaqum إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Allah ya ce abin da aka faɗa na aljanna shi ya fi ne kan ko kuma a zalika khairun nuzulan a ce da shi za a yi maka marabta abin cikin aljanna ko kuma a ce za a marabce ka da itaciyar zakku mun karanta a baya abinda za a fara ba wa ‘yan aljanna su yi taɓa kalashe da shi a ranar da za a yi liyafar shiga cikin aljanna ana shiga cikin aljanna sai an yi reception duk wanda ya shigo za a taru sai a yi reception a ɗanyi taɓa kalashe kafin kowa ya shiga gidansa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a fara ci yace abinda za a fara ci hantar wani kifi ne dake cikin aljanna tuntunin Allah ya sa kifin ana kiwon sa kafin a iso shine za a taba in aka yi kuma sai suka ce me za a fara sha sai ce aynan fiha musamman zalzalila giya za a kwakwada <laughs> za a ɗan a ta yadda take a ba irin ta cikin aljanna to shine Allah ya ce a maka in waccan saukar shi ya fi maka ko kuma a ce abin saukar ka kai kuma shine itaciyar zabbu to kamar mai tambaya ya ce mai ce kuma itaciyar zabbu sai Allah ce sha shajara wata bishiya ce ta khuruju fi asalin jahil a tsakiyar wuta take a tsakiyar wuta aka karar da ita إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين idan ka ga hudan ‘ya'yanta kai ka ce kan shaiɗan ne kuma za ka ci ganyen kuma ka ci itaciyar itaciyar kuma ai ka ci ‘ya'yan fruit ɗin kuma in ka ga ‘ya'yan kai ka ce kan shaiɗan ne ya kan shaiɗan yake oho Allah kar ka nuna mana fa innahum la akiluna minha Allah ya ce wallahi sai su ci kuma fa shajara malhuna ce ya ce ba sa so amma za a ce musu wallahi sai ka kuma wallahi sai ka fa malikuna min halbutun kuma ba kana dan ci kaɗan ka bari ba sai an sa ka cika cikinka fa sharibuna alaihi min alhamim kuma bayan ka ci sai a baka tafasasshen ruwa sai a ce ka dora akai wannan irin ruwan fa wanda wasu kuma an hamiman a am'a'ahum wanda tsananin zafinsa sa mutum ya sha sai ya tsinka hancinsa bayan ya ci itaciyar kuma ita itaciyar fa za a ce mutum ya ci kuma tsananin bala'inta in mutum yana ci ba ba za ka iya haɗiwuwa ba kuma sai a ce sai ka ci kuma sai ka cika cikin to ita ce Allah ya sake bada labarin ta a cikin suratul zukhruf a cikin suratul duha lalle a cikin suratul duha Allah madaukakin sarki yace innaha inna shajarata zaqqum ta'amul afim kai ka san bishiyar zaqqum Allah yace abincin mai laifi kenan kalmuhul in ka ga yadda wannan itacen yake kai ka ce an narka kwalta ne ya narke yagli wanda yake yadda yake tabaka filbutun a ce ka ci sai rinka tafasa a cikin cikinka kamar yadda in an dora kwalta aka dafa ta tana tafasa haka yake da tafasa a ciki ka ghalil hamim kamar tafasa ruwan zafi babba yana tafasa yana bararraka haka zai riga a cikin mutum sai Allah ce huzuhu ku kafa shi fa'tiluhu ila sawa'il jahim ku fitge shi ku kai tsakiyar jahim inda bishiyar take saboda Allah ce innaha takhruju fi aslil jahim kafin a bashi sai a ce saboda mutum ba shi ne je ta can yana so a bar shi a can bakin gaba shi ba zai je da kansa ba sai Allah ce ku cakko shi ku kai shi can inda bishiyar take saboda sai bala'i yayi bala'i kafin aka yi mutum sai Allah ya ce yana cikin ci kuma thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil alim Allah ce ku kwara masa ruwan zafi a kansa kada ya zama yana ci na cikin ciki ta waje kuma yana dan samun sanyi ku kwara masa tafasasshen ruwa a kai kuma yana cin wannan itaciyar bayan a can kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce yana ci kuma yana shan ruwan zafi zai dora a kai thumma subbu fawqa yi min adhabil hamim sai Allah ce masa zub ka gwada ka dan ka ji ka dan taba ka dan innaka antal azizul kari. ai kai ne kai ne nan ko kai ne mai girman nan ko kai ne mai darajar nan ko to ka ɗan gwada darajar ka a nan ka gwada ajin ka a nan ka ji Shi ne zub ce ka ɗanɗana ka ji ka anta ai kai ne kai ne ba ana maka kirari ba ana zuga ka ba to yau kai ne ka tsaya ka ɗana ka ya kai mai daraja Abin da za a gaya masa kenan tsananin wulakanci na ƙarshe kenan a cikin suratul a. Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma innakum ayyuhad dallun al ku kuma ina jiran ku ya ku batattu masu ƙaryatawa in an ce e ku ce a'a in Allah ya faɗa ku ce ba ku yarda ba ya ku batattu la'akiluna min shajarin min zakkum thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukazzibun la'akiluna min shajar za ku ci daga waɗansu itatuwa min zakkum daga zakkum famaliquna min halbutun za ku cika cikin ku da shi fasharibuna alaihi min alhamim bayan kun gama za ku dora da ruwan zafi fasharibuna shurbal him za ku kwankwada irin yadda rakumi mai jin kishin ruwa yake shan ruwa yake kwankwada ruwa haka za ku kwankwada a dole hadha nuzuluhu din wannan shine reception din yan wuta a ranar kiyama to waɗannan wurare guda uku da Allah ya faɗa ai a cikin alkur'ani ya ambata to shine Allah ya ce mun faɗi wannan ne don mu jarrabe masu kafirci mu ji za su yarda ko ba za su yarda ba da aka saukar da wannan ayar ce sai kafirai suka zo suka ce a'a yanzu kuma abu Muhammadu ya ƙara da cewa wai an ce akwai wuta kuma wutan na an tanadar mana ne kuma a cikin wutan akwai bishiya suka ce wani wani irin tafka da barbara ne to in bishiya za ta iya rayuwa a ciki har ta samu inuwa ta ta samu daɗi to ai mu za mu samu sauƙi ke dama wutar ta wasa ce ko kuma in har akwai bishiya to ai za ta da inuwa sai mu jigin gindin bishiyar mu huta kuna fahimta to shine Allah ya ce wa shajaratal mun faɗi wannan ne dama saboda wannan bishiyar tsinanniya a gaya muku sunanta saboda a jarrabi waɗanda za su yi imani su yi imani waɗanda za su kafarta su kafarta kun fahimta kamar yadda aka ce ka faɗi labarin isra'inka da mai irajinka wanda ya ga dama yadda wanda ya ga dama kar yadda Allah ce wani khawifuhu muna tsoratar da mutane da ayoyinmu amma fa ma yazidu illa tuyanan kabira sai dai wannan tsoratarwar ba abinda take kara musu illa wutuwan wata jabburan azima sai dai kawai tsananin kangarewa da ƙara taurin kai da ƙara nisa a cikin bata to wannan ayar kamar yadda muka ci tana da alaka da ayar baya ne ai ayar baya Allah madaukakin sarki ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun fa atayna thamuda naqata mubsira wa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwifa ayoyi muna aiko su ne don mu tsoratar da mutane shi yasa a nan ƙarshe wannan ayar ya ce wa nukhawifuhum muna ci gaba da tsoratar da su amma baya sa su su ƙara imani illa san kabira kun gane alaka so daga cikin ayoyin da Allah yake faɗa wa mutane don su yi imani shine yasa sa sai ya gaya musu abu wanda in ba ilimin gaibi ka yarda da shi ba ba za ka taɓa yarda ba kuma in ba ka miƙa wuya da gaskiyar Allah ba ba za ka yarda ba in kana auna da kwakwalwarka hankalinka ba zai taɓa sa ka saboda hankalinka ya taƙaita ya yi ƙasƙancin da ba zai iya gano abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba in ba Allah ne ya ɗora shi a kai ba to su sai su rinka auna shari'a da hankalinsu ba za su rinka auna hankalinsu da shari'a ba ta yadda idan sun ga an samu bambanci sai su gyara hankalin saboda hankalin da ya kusure. ba shari'a ce ta kuskure ba wannan shine ma'anar wa iz qulna laka inna rabbaka haka min nas aya ta gaba ita ce Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adam ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka yi sujada wannan famun din fa'u tartib ne ko fa'u ta'tib ita ce wanda ana yin umarni ko ana neman abu sai kawai ayi usjudu ku yi sujada fasajadu yana gama ba kawai sai suka fara sujada ba tare da tsayawa su tambaya su ce a'a yaya kuma adam daga baya sai suka yi a'a yana faɗa kawai sai suka yi illa iblis sai iblis shi bai yi ba qala sai tsaya yana cewa a asjudu liman khalaqta dina ni din ne zan yi sujada ga wanda ka halicce shi a matsayin yumbu wanda ka halicce shi da laka da ƙasa da tabo ni din masa sujada qala aitaka hada alladhi karramta alayya iblis ya ce wa ubangiji ka ganka shine aitaka ka ganka hada alladhi karramta alayya wannan da ka dauka ka sama da ni wannan da ka bashi daraja sama da ni la'in akhartani ila yawmil qiyama na rantse da sunanka na rantse da ɗaukakarka in dai har za ka jinkirta mu zuwa ranar tashin kiyama la'ahtanikan na zurriyatahu ni kuma zan ruguza zan yi kace-kace da zuriyarsa illa ƙalila sai ɗan kaɗan kawai wa idh qulna lil mala'ika ka tuna lokacin da muka ce kunna mun sha faɗa idan Allah ya ce mun ce don Allah ya nuna isa ne ba wai ya ce su bai ran shi ne magana ta kafaita ta mulki ba a ce ni sai a ce mu saboda nuna isa mu din ba yana nufin shi da wani bane shi kaɗansa ne amma sai a bashi pronoun din mu na fata an fahimta kamar yadda Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mu muka saukar da shi shi Allah ne kadai ai amma Allah a gawurtarsa ba sai ce ni nayi ba sai ce mu muka yi wannan uslubi ne na masu mulki wa iz qulna ka tuna kamar yadda muka ce ka tuna lokacin da ubangijinka yake sannan ka tuna kuma lokacin da mu kuma muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku fadi ku yi sujada wa annabi adam takriman wa ihtiraman wa tashrifa sujada ta girmamawa sujada ta ladabi sujada kuma ta yin da'a ga umarni na ba yin da'a ga shi adamu ba fasajadu yana yin umarni kawai sai suka fada sai suka yi sujada illa iblis sai iblis shi bai yi ba wannan iblisa mansubun ne alal alal istisna illa iblisa sai shi iblis shi ya kiyaye sujada Kala sai tsaya yake sujada yana cewa a asjudu liman khalaqta tina ni zan yi sujada ga abinda ka halitta a matsayin tabo wannan tina wannan mansubun ne ala nazil khafid ay a asjudu liman khalaqta min tin na yi sujada ga abinda ka halice shi daga tabo ni kuma ka halice shi daga wuta wannan Allah yana gaya mana ne irin labarin da dama mun jijji shi a baya mun yi bayaninsa a suratul baqara mun yi bayaninsa a cikin suratul ara Allah madaukakin sarki yana gaya mana ne cewa tun farkon halitta lokacin da ya fara halittar bil adama je halicci annabi adam sai halicci shi da ƙasa kuma sai halice shi da hannunsa ya halicci. shi bayan ya gama halittarsa da hannayensa biyu sai tara mala'iku Allah ya maɗaukakin sarki sai ya ce da su fa'ida sauwaitu idan na gama daidaita shi ya zama irin yadda kuke ganin ɗan adam irin mutum nan da kawai a dunkule ke a cure sai Allah ya cura shi ya sa ido ya sa kunne ya sa wa duk irin yadda kake ganin ka kai haka aka yi annabi adam kuna fahimta Allah ya ce fa idza sawaituhu idan na gama shi ya nuna kamar yana yi suna gani ne wa nafakhtu fihi min ruhi idan na gama kura masa rai rai wanda na wani rai din ni na halici rai din kamar yadda shi na halici gangan jikin sai na dauki ran da na halitta sai na sa Fa fa qa'u lahu sajidun kuna gani na gama ko ku fadi ku masa sujada shikenan sai Allah ya gama yana gama sai ce da su usjudu dule adam ku fadi ku sujada wa adam na fada ana fahimta fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u Allah sai ya faɗa a wani wurin ya ce dukkan su sai suka fada suka yi sujada saboda su mala'iku idan Allah ya umurce su ba sa cewa to ai sujada ta kace to ai mu bayin ka ne ba bayin sa su ba sa irin wannan tambaya tunda dai Allah ya ce su yi to su in sun yi ba wa Adamu suka yi ba sun yi masa ne kuna fahimta da kyau don haka sai suka ce sai Allah madaukakin sarki ce dukkan sai suka faɗi sai suka yi sujada kuma dukkan su ko guda daya saboda su mala'iku la ya'suna Allah ma amara bal ibadu mukramuna la hum bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu yana yin umurni kawai za su sai suka faɗa sai suka yi sujada to sai ga iblis shi nan kafin a asjudu liman khalaqta tina Allah ya gaya mana a cikin suratul baha cewa shi ya kiyaye sujada ne a kafin nan Allah ya gaya mana a cikin suratul a'raf illa iblisa lam yakun min asajidi shi bai yi ba to da Allah ya ga bai yi ba me yasa bai yi ba yana da wani uzuri ne a'a Allah ya gaya mana a suratul baha, cewa illa iblisa aba ya kiyaye ba wai saboda ba zai iya ba ko yana da wani kuzuri kuna fahimta me yasa ya kiyaye yi sai Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara illa iblisa aba wastakbara ya gaya mana kuma a cikin suratu sa'ad cewa illa iblisa takbara girman kai ne yasa ya kiyaye to bayan ya kiyaye yin kuma kafin a kafin a zo nan sai Allah ya tambaye shi sai ce da shi malaka Allah ta kuna ma'a na cikin suratul hijr me yasa baka yi ba duk da cewa fa ya ce da shi a cikin suratu sa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ba abinda ni na halitta da hannuna tunda ni na halitta kuma na ce kai ai abun zai koma gare ni ne a cikin wata sura ce ma mana aka an da id amartuk a cikin suratul araf me yasa baka yi ba bayan ni na saka saboda kar iblis ya samu uzuri ya ce abun saboda adamu ne ai saboda ubangiji id Amartuk ai ni na umarce ka kun ga Allah ya gama bashi adalcin fair yarin ko to shine sai ya ce da shi a asjudu liman khalaqta tina nan shine asalin amsar da ta hana shi ya yi. ashe girman kai ne dama nan ne yake tabbatar da gaske girman kan ne ya hana shi ya yi, shi yasa sai ya ce yanzu kana ji zai yi in yi sujada ga abin da ka halitta tabo abin da ka halitta da ƙasa da laka ya ce ba zai ba a kulle asjuda li bashar ba zai taba wa in yi sujada ga mutum ba ba wanda ya isa ya sa ni in sujada wa mutum abin da sa ba zan yi masa ba ba kawai don shi mutum ba khalaqtahu min sarsa min hamadin masnun ai shi ka halice shi daga abu ne wulakantacce daga daskararren ƙasa curarre bakin ƙasa bakar ƙasa kenan min hama masnun wannan shine abin da zan yi masa jara a tsinan tabau ya ce ha to ba ni na ce maka ba ka yi sai ce a ai ana khairun min to ai na fi shi da me ka fi shi ya khalaqta ni min na ni ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin hatta daga nan iblis ya bani gaba ɗaya bai gane calculation din ba in dai haka ne ka ce khalaqtu nafsi na halicci kaina amma shi ya sa ka kuma kana ce masa ka halicce ni shi ka halicce shi ashe komin nasa ne kuma kana ja da shi yana faɗa kana amsawa kai ka san karshen ba zai yi kyau ba to haƙurin mu ya wuce duk yadda kake tsammani wallahi duk wannan can da ake ana ta wannan muhawarar mala'ikun suna ji ba amma Allah ubangiji ya bar shi ana ta yi sai ya ce da shi ni ba zan yi ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa shikenan na tsine maka kuma ka fita to kafin ya fitar ne shi kuma saboda ya ji haushi shi ne faɗi abin da yake cikin ya ce a ra'aitaka ka ganka hadal ladhi karramta alayya wannan da ka wulakanta ni saboda shi la in akhartani ila yawmil qiyamah na rantsi wannan rantsi ba fa da Allah yake ba don kada fa bi izzatika la ughwiyannahum shine wannan lamul qasam na rantsi da girman ka ya san duk abin da yake yi ba zai yi yayin shi kadai ba sai Allah ya bashi shi yasa ma sai roki Allah ya ce to ya Allah in dai har ka tsine mun to ina da ina da magana ina roƙon wata alfarma sai Allah ya take sauraron sai ce bai ka sai ce rabbi fa anzirni ila yawmi ba'thu ya Allah karka kashe ni yanzu ka ni ina da wani plan ko ne abu da na tuna ila yawmi ba'thu har zuwa ranar tashi kiyama karka kashe ni sai Allah ce innaka minal munzirin na ba ka wannan ila yau mil wakatin ma'alum, zuwa wata rana na lokaci sananne Allah bai ce zai bashi zuwa ranar da za a yi tashin kiyama ba sau dan aka jira na tashi kafin a jira na tashi kiyama ai kowa zai mutu to ila yau mil zuwa wata rana sananne ya ranar kowa zai mutu kai ma za ka mutu amma ka je kai ta zama to shine sai gaya wa Allah waɗannan maganganu sai ce ba damuwa tun da dai ka ce za ka mu to na rantse maka ne kuma in ka bar ni sai na fadar da su ba a kansu ka wulakanta ne ba kuma ka cewa har zai yi zuriya har zai yi wacece zai yi mutanen to waɗannan zuriyar ta sa la ahtani kanna zuriyatahu ba zan bar zuriyarsa ba sai na musu kaca kaca la ahtani kanna alhanku alhalaku shine ka bi abu ɗai ɗai ɗai sai ka kai ƙarshen sa an gane ko malaman larabci suna cewa ana cewa hanakal jaradu zar'a fara ta yi kaca-kaca da tsoro, ta yi ta ci sai da ta kai har ƙarshe to shine ma'anarsa ina nufi zan ɗaiɗaita shi zan cinye su zan gama da su gaba ɗaya la'astawliyanna alaihim wa la'astasilannahu bil ihwa'i wal idlal zan fata-fatar da su ku bata su warga za musu lissafi saboda in wuta kace zan je sai sun zo mun shiga tare illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka wa dan illa qalila su ne dan kadan din nan ana fahimta ko akwai darussa masu yawa a cikin waɗannan ayoyi darasi na farko da zamu dauka mu fahimta shine da Allah ya ce wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas Allah yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa karka ji tsoron kowa ba aiki na saka ba to kowa yana hannuna kuma komai yana hannuna ni nake da cikakken control shine shine ma'anar inna rabbaka ahata bin nas ai inna rabbaka ahata bin nas ilman wa qudratan wa izzan wa qahran Allah ya fi ƙarfin mutane Allah yana kewaye da su ba inda za a gudu a tserewa Allah kuma ba abin da mutum yake da wani katakus ba ce sai yadda Allah ya yi da shi saboda haka ka je kai ta yi aiki na kake yi ni kuma ni nake da control zaka karka ji tsoron kowa wajen isar da sakona karka ji fargabar komi wajen cika aiki na wannan karfafa gwiwa ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da Allah madaukakin sarki da ya yace wallahu ya'simuka minan nas bayan ya ce da shi ya ayyuhar rasulu balligh ma uzila ilayka min rabbik ka je ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi waɗansu suna suna tsoratar da kai za su kama ka suna maka barazana li yukhrijuka za su kore ka aw yaqtuluka za su kashe ka li yuthbituka ko za a daure ka suna ta faɗan waɗansu maganganu Allah ya ce ba abin da suka isa su yi maka sun ce za su ɗaure shi an ɗaure shi sun ce za su kashe shi sun kashe shi ashe ina rabaka haka bin nasu Allah ya kewaye mutane komai a hannunsa yake saboda haka Allah madaukakin sarki yana ƙarfafa gwiwa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma sai zama ya ƙarfafa maka gwiwa da kake matsayin magajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan da'awa zuwa ga hanyar Allah karka ji tsoron kowa karka ji tsoron komi kana aikin Allah kuma idan kana cikin yin wannan aikin sai dalili ya sa ka mutu to ka mutu a cikin kyakkyawar makoma dama a mutu akan wannan hanyar ya fi akan ka mutu a gidanka akan katifa ka mutu akan a gidanka an jawo ka an je an kai ka cikin kabari ka je ka samu Allah da wanda ya mutu akan hanyar Allah sai ya je samu Allah wanne ne ya fi an gara ka mutu ma akan hanyar Allah don ka duk ciki hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayn dama ba abun da kake sa ran zai same mu sai dai ɗaya biyu ko mu je mu mutu akan hanyar ko mu yi nasara idan muka yi nasara mun yi nasara in muka mutu ma mun yi nasara shine nan illa ihdal husnayn don ka karka ji tsoron kowa kamar yadda Allah ce fasda ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin ka kauda kai ga mushrikan nan ci gaba da yin abin da aka saka an fahimci ma'anar inna rabbaka ahata bin nas fa'ida ta biyu ita ce da Allah ya ce wa ma ja'alna rubiyal lati araynaka illa fitnatan lin nas abinda muka nuna maka ka gani da idonka waɗansu suka ce saboda an ce rubiya sai suka ce an yi isra'i da mi'raji ne a cikin mafarki amma wannan ai ba yadda za a yi hankali ya ɗauka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai je samu su Abu Jahal da kafiran nan zai ce musu jiya na yi mafarki na je sama na yi mafarkin na je baitul makadis kuma su tsaya suna musu da shi ai ba wanda zai musu zai ce yayin eh, dai mafarki ne mun yarda saboda haka ba mutum mafarki bane da gaske ne yaji shi yasa suka yi musu amma mafarki kan kwa ma zai iya mafarki ai na fata ana fahimta don haka a ru'ya anan ba ta nufi mafarki waɗansu suka fassara wa ma ja'alna ru'ya allati araina wai mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa Allah zai nuna masa laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid Allah wai shiga makka ne shine mafarkin da yayi shine Allah ya gaya masa wannan kuma wata jarabawa ce a cikin ta cewa zaka shiga makka ai bata zama wani fitnatan linnas ba don haka magana ne da tafi dacewa ita ce maganar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a ran a tafiyarsa Isra'i da Mi'raj illa fitnatan linnas sai don jarabawa ga mutane wannan yana nuna mana cewa idan Allah ya tashi hukuncin sa ba yana yi ne ba ruwansa in ka ga dama ka karba in ka ga dama kar ka karba in ka ki karba kai ka cuci kanka Allah baya lallaba mutane wai dole sai sun sai sun karba saboda in ba su karba ba ba zai asara komai ba ba kamar me sai da kaya ne ya baza kaya in yamma ta yi ba a saya ba sai ta kashe farashin saboda kar a bar shi ya koma da shi ubangiji madaukakin sarki shi ake nema a wurinsa shi baya nema a wurin kowa Allahu samad kuma Allah yana kiran ku ne da abin da ku zai muku amfani wallahu yad'u ila daris salam shine yake kiran ku zuwa ku je ku amfana Allah ba zai amfana ba da wani abu na ku innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku taba kaiwa yadda za ku iya cutar da ni ba balle ku cuce ni ba za ku taba iya yadda za ku amfana da ni ba ballantana in nemi wani abu a wurin ku ba ku da shi komi na ku nawa ne me kuke da shi da shi yasa Allah ya ce ya yi jarabawa ne wa mutane wanda Allah sa zai ci jarabawar sai ya samu wanda ba zai ci jarabawa ba sai ya faɗi. ya ce wa shajaratal mal'unata fil qur'an wannan Allah yana ƙara tsoratar da mu da cewa a fa wutar jahannama ta wuce abun wasa sannan maganar azaba da Allah zai yi ba irin wanda hankali zai ɗauka ba ne, saboda in ka ce bishiya a cikin wuta hankali ba zai ɗauka ba to hankalinka zai ɗauki cewa wa har nasu wal ijara kai da kanka fa kai ne makamashin wutar in aka sa mutum a cikin wutar to kamar kai ne wuta tana ci sai ka kawo kalanzir sai ka ƙara zuba don ka ɗan adam wannan maikon da ya yi zai ƙara wa wutar ta ƙara ci don haka shi ɗin shi ne makamashin wal ijara da kuma duwatsu haka ba yadda za a yi a ce wuta tana da wai za ka kwatanta ta da hankalin ne sannan kuma da Allah ya ce wa shajaratal mal'unata fil qur'an abubuwan da Allah yake faɗa a cikin wutan nan fa da gaske ne wai lokacin da mutum yake kangarewa yake kaiwa irin makura ya yi abin da ya ga damar nan wani mutum baya tuna irin waɗannan abubuwan wallahi wani lokaci ya kamata idan kana da imani ka rinka jin mamaki shi sa Allah ce wa in fa ajab in kana jin mamaki to ga abin da fi ban mamaki qauluhum shine kafirai in suna magana idan kafiri yana wata magana ko wanda bai yi imani ba yana wata magana da take nuna shakka da kokonto da kababa akan hukuncin Allah da azabarsa ya kamata ya baka mamaki a matsayin ka na mai hankali yanzu Allah da kansa ya ce akwai wuta kuma a cikin wutar akwai wata bishiya bishiyar da tsinanniya ce kuma ka zauna ka yi wasa ta yadda ka shiga cikin wannan wutar Allah kare mu Allah ya tsare mu kuma wannan itaciya da har Allah da kansa ya ce mata almal'una tsinanniya kaga ko ba mai cin ta sai tsinan والشجرة الملعونة في القرآن sannan wanda ya nuna mana inda Allah ya kira Alƙur'ani da sunansa fil babban sunan alkur'ani kenan duk da sauran sunaye da yake da su alfurqan da azzikr da alkitab da at to amma nan Allah ya kira shi da sunansa na alkur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira muna tsoratar da su amma ba abin da ke kara musu sai kara kangarewa da Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam <clears throat> ka tuna lokacin da muka ce mala'iku su sujada wa adam mu riƙa lura jama'a idan Allah ya yi umarnin abu ba a tambayar sa hikimar idan kai mai biyayya ne ka yi koyi da mala'iku a nan shi yasa Allah yake ba da labarin kar ka ji wani hukunci da Allah ya faɗa a alƙur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sai ka tsaya kana kokarin aunawa to me yasa za a ce kaza does it make sense it doesn't need to make sense in bai nuna maka kai ka gane yana da sense ba sense ɗinka ne bai gaba cika ba sannan ko kai baka yarda ba in a yau kana ce it doesn't make sense ya yi shekara dubu da rabi waɗansu sun gane kuma su sun fi ka sense ya kamata kai kawai ka bi maha in dai Allah ya ci ko ka bi ne Allah idan ya yi hukunci ba a tsayawa ana ci yanzu mala'iku ina so ku auna ne a kwakwalwar ku shi ta suka yi daraja Allah ya halicci annabi Adam suna gani sun riga shi sannan suna gani a halitta da sauransu sun fi shi sannan sun dade suna hidima su da kansu ba suka ce wa na nahnu nusabbihu bihamdika wani nuqaddisu mu ne masu tasbihi mu ne masu tsarkake ga kuma yau a gabansu Allah ya halicci wani kuma Allah ya ce da shi ya ce da su zai ba shi ƙasa suna gani aka halicci duniya sai ce ini jahilu fil ardi khalifa wannan ne zan ba shi ƙasa suna gani ba su kawai yan aike ne ku yi kaza ku yi kaza Allah ya gama aikin sa duka kuma aka fara yin sa a gaban su aka gama bayan an gama kafin a ba shi ƙasar sai Allah ya ce da su su yi masa sujada kawai sai suka fada su yi sujada wannan fa haka ake bin Allah yanzu duk hankalinka da wayewarka da sanin duniya za ka kai mala'iku wanda aka yi duniya a kai idonsu duk yadda ka san duniya ba kai ɗan duniya ne ƙarshen ka kai ɗanta ne su kuma ma sai dai a ce iyayenta saboda a gabansu aka yi ta amma sun mika wuya saboda Allah abin tsoro ne shi yasa Allah yana ce ku yi fa kawai sai suka yi fa'u ta'ti ana ce su yi sujada kawai sai suka faɗi suka yi sujada su ba ruwansu da su tsaya su ce to yaya kuma za ce mu ba za a bamu ba kuma Allah ya ce inni a'lamu ma la na sani abinda ku ba ku sani ba kuma bai ce ya fasa ba bai ce ku yi ni kuma zan raba ku za a ba ku kaza ba abinda ya ce kawai haka ake yi kai dan karami da kai dan karamin lahaki me yasa Allah zai ce kai kuma ka tsaya kana ta ba rashin gane hakikanin girman Allah ya sa haka idan mala'ika zai rikina Allah ya ce ya yi kaza ya yi yanzu Allah fa ya ce su yi jada wa bawansa ne irinsu kai kuma Allah bai ce ka yi sujada wa bawansa ba Wasu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum ta ta'budun ya ce kai kai wa ubangijin ne amma wa idza qila lahum urka'u la yarka'u in an ce su yi kuma sai su ki kana tsammani za ku share lafiya Allah ya kyauta darasin da za mu ɗauka a nan na gaba shine da Allah maɗaukakin sarki ya ce da mala'iku su yi sujada sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis ashe duk wani matsiyaci akwai ubangidansa akwai asali ashe akwai asalin inda tsiya ta fara in kana ji kai jan wuya ne a tsiya to wallahi ga uban gidanka shi ba a tsakiyar mala'iku yake ba kai wannan al'amarin na iblis dole ya baka mamaki wallahi a yi duk wannan abun yana ganin abubuwan mamaki fa irin na Allah kuma ya san fawaye Allah ba wanda zan ci ba amma wallahi sai ƙi kusan abin da ya sa ya ƙi shi ne abin da zai zama mana babbar matashiya ta darasin gobe insha Allah me yasa iblis ya yi wannan taurin kan sannan da ya ce wa ubangiji a ra'aikaka yaya aka kare shi kuma Allah ya yake da shi duk da cewa ubangiji fa saboda girmansa annabawa da suka gane darajarsa ba sa ce masa ka lokacin da Allah ya tambayi annabi Musa ya ce wa ba a jalaka an qaumika ya Musa sai ce qala hum ula'i ala athari bai ce hum ula'ika ba saboda ula'ika kuna fahimta ga tsananin girmama Allah ne tunda yana magana da Allah ne direct amma bai iya cewa Allah tunda Allah yana faɗa ne na amsawa ya tambaye shi ne ina ka bar mutanenka da nace ka zo da su yaya kai gaggawa ka taho babu su sai ce da shi hum uladi ala asad suna zuwa ai suna hanya suna biyowa wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni na yi gaggawa zuwa gare ka ne don nemi yardarka sai kasa cewa Allah hum ula'ika sai ce hum ula'i malamai suka ce wata latifa a nan a ɓoye ita ce tsananin ladabi ne duk ƙur'ani shi kaɗai ne inda aka aka yi irin wannan saboda magana ce direct da ubangiji shi yasa ubangiji ya ga ya fi ƙarfin ya ce da shi ula'ika sai ce da shi hum ula'i to amma shi kuma iblis ciya yi wa ubangiji ba a taka. ara'aitaka hadha zai karramta alayya la in akharta hawa kaji ubangidan wasu Allah ubangiji ka datar da mu da imani da aiki da gani Allah ka ba mu zukata masu ba zuwa gare ka Allah ubangiji ka sa mu zama masu ci masu bi masu aiki masu neman yarda Allah ka yarda da mu